jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc akan mitoci 25 da 31 da kuma 41 ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar niger a voa africa kan mita 200.5 zangon fm sai kuma wasu tashoshin na zangon fm a jamhuriyar niger da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. yau da gobe na magana ne akan batutuwan da suka shafi kiwon lafiya inda a yau 31 ga watan Agusta na shekarar 2023 za mu ci gaba da magana ne akan kiwon lafiyar mata. masu sauraron mu a cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta zanta da kwararriyar likita a kan wannan batu sannan kuma za mu ziyarci filin kwalamar mu. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. yau ba tare da ɓata lokaci ba za mu koma ga tattaunawar da muka faro muku a makon da ya gabata a kan muhimmancin kiwon lafiyar mata inda wakiliyar sashen hausa a kaduna binta ibrahim ta tattauna mana da dr lubabatu abdulrashid kwararriyar likita a kan lafiyar mata da ke asibitin koyarwa na barau dukko a jihar kaduna yan aji barkan da sake sadar da ku a cikin ajin namu ne da gobe za mu tattauna abin da ya shafi bangaren kiwon lafiya ne Muna tare ne da Dr. Lubabatu Abdulrashid wacce take daga asibitin koyarwa na Barauduku a jihar Kaduna tana bangaren kiwon lafiyar mata wadda kuma take ma'aji ne na kungiyar likitoci mata na Najeriya wato M1. Yau za mu tattauna ne akan lafiyar mata wato gabaki daya mace tun daga tasowanta zuwa a lokacin take haihuwa har bayan ma mace ta gama haihuwa. to al'ada dai abu ne wanda take da ƙarfi musamman arewacin najeriya mm. musamman bangaren auratayya mm. lafiyar jikin mace ga baki daya za ki ga abu ne wanda a gidan miji ma fi ƙarfi mm. saboda anan ne za a ta samu ciki za ta yi renon cikin za ta haihu al'adu da yawa sun shafi idan ta haihu akwai abubuwa da ake na al'ada wanda yake shafar lafiyarta ah, kamar wanne ne take da 'yancin da za ta ce ba za ta yi ba ko kuma a batta wato kamar yanzu misali bangaren hausa mm. al'adu bayan haihuwa akwai muna ce masa harmful practices da ake yi kamar su wankan jego mm. kamar wasu abinci haka sai a ce an yi mata iyaka da cin wa'annan abincin cewa za su haifar mata da wani illa nan ko suna da amfani da ko su haifar ma jariri ko kuma wasu abubuwa kamar su cire belu-belu da sauransu sannan musamman ma ga in ya mace ta haifa akwai wani abu da muke ci da ake ce ma yankan gishiri da shi ma yana da illa to duka wannan wa ake yankan gishirin ita ya baby din to mm. a tunaninsu duk da ya ɗauko asali ne tun daga can can can zamanin da har su egypt da sauransu duk sun yi wa'in abubuwa kuma ba arewacin najeriya kaɗai ya shafa ba har su kudanci da sauransu za ka ga in mace aka haifa za mata yankan gishiri shi ma kala kamar kaciya kenan kamar eto eh kaciyan ma yana cikin group ɗin yankan gishiri akwai sabuwa da suke yi ana sa ran wai idan aka yi hakan za ta kasance ba za ta dinga bin maza wato kamar za ta kame kanta amma cire mata abin zai kawo sha'awa eh. sannan ko kuma in ta zo haihuwa suna tunanin ko zai iya sa komai ya zo da sauki to hmm. shi ma yana da illa kin ga nan gaba idan ta girma wani ma sai ta zo haihuwa sannan sai ta samu wayannan matsaloli to duk wayannan ya kamata a ba mace 'yancin zaben abin da take so akan yadda da ita kanta ma su wankan jego haka tana da yancin ta ce ba za ta yadda da shi ba saboda yana kawo ma ya sa ma har zuciya ka ta filin hard failure ba dole bane dama mutu sai ta yi wanka ba dole bane ba ma a san wankan jego saboda wankan jegon yakan kara ma yakan sa shi zuciya wato hard ya kara mai aiki sai ka gayyata aiki yana aiki yana aiki har ya zo ya kasa to sai kaga bayan kwanaki kaɗan wata kafin ma arba'in ta fara kumburewa hmm. yana haifar da ciwo sosai wani ma an rasa ta yawanci mace ta haihu ga duka matsalolin da ta yi ta samu a cikin ciki tun a cikin ma wata ma jininta ya hau tun tana da cikin wata kuma dama ta samu karancin jini sanda take da cikin wata ta samu wasu kuma matsaloli wanda suke da alaka da ciki so idan ta haihu jikinta yana caccanzawa shine za ta samu wayannan matsaloli duk su kau ta dawo normal kamar yadda kowa yake to sai kuma ya kasance gashi ta haihu sai aka kawo al'adu kala-kala aka ce a'a ba za ta ci wannan da wannan da wannan da wannan ba hmm. bayan kuma wayannan abubuwan su ne za su kara mata jini a jiki su hmm. taimaka mata wurin fitowa daga cikin wancan matsalan da ta shiga hmm. sannan wata mata ma yi zuban jini a cikin haihuwa wurin haihuwa so jini bai ishe ta a jiki ba an zo an hana ta cin abincin da zai kara mata jini sai kuma a samu matsalolin kuma su karu su zama complicated to haka kuma idan aka zo wurin maganan wanka macen da ta haihu tana bukatan iska mai kyau saboda wasu bangarori ah, na jikinta su samu wannan enough oxygen din don ta koma yadda ya kamata yadda take da kafin ta samu ma ciki mm. to sai kasance za a ce za a rarrufa winduna gaba daya a rufe kofa saboda ba a son ta samu sanyi da sauransu ko kuma saboda jariri to wannan ma zai iya ja mata illa jiri ya rika ɗibanta ga rashin jini a jiki wani ma sai ka gama an samu suna suma haka da sauransu sai kuma a koma a garzaya asibiti har kuma idan aka zo aka ce mata a'a dole sai ta amfani da, da, da ruwan zafi tafasasshe wanda ba a ma san ma sai ya huce daga gaba daya daki ya tunnike bayi ma babu ma iska gaba dayan shi tararin ruwan zafi wannan ko ga mai lafiya wanda ba haihuwa ya yi ba wanda komai na jikin shi yana nan intact wato ba wani matsala a ciki aka sa mishi irin wannan babu iska zai iya samun matsala ya kamata a kiyaye duka waɗannan abubuwan na al'adu a tambayi masana abin da ba sani ba wurare da yawa kamar yanzu yan mutane da ke zaune kasan waje haka da sauransu ai ba su san wani wankan jego ba kuma lafiya lau suke. Oh, kina nufin nan kaɗai ake wankan jego? yawanci kamar nan kaɗai ne ake wankan jego even though su ɗin ma suna amfani da ɗan ruwan zafi haka ce za su ɗan sha ruwan ɗumi amma ba wai a ce ana wannan wankan ruwan zafin ba har da ganye ko kuma a ce da towel da sauransu hmm. wanka da ruwa daidai eh, misali ba laifi saboda a lokacin da mace ta haihu ya kamata tana tana wanka da ruwan dumi haka kaɗan daidai sannan kuma tana ɗan wanke gabanta da ruwan dumin ma saboda ko ina gabobin jikinta a buɗe suke a wannan lokacin yana da kyau hakan amma ba wai ruwan zafi da yawa ba ba irin wannan tafasashen da yake ta ba abin da ya kamata ta samu shine abinci mai kyau idan ta haihu abinci mai kyau ta tana da yancin ta ci abinci shine ma abin da ya kamata a bata hmm. wanda zai mai da dukkan wasu abubuwan da ta yi luze a lokacin ciki da kuma lokacin haihuwa to kuma ya kamata idan mace ta haihu a samu wanda zai zauna da ita wanda zai kula da yaron ta saboda yanzu a asibiti muna da cases da yawa wanda sun haihu sun samu kamar taɓin kwakwalwa hmm. muna ce mishi puberal psychosis haka akwai ma wasu bangarori na fannin ah, psychiatry wato tabuwan kwakwalwa da zai iya samun mace dama ko da ma lafiya lau komai lafiya ta haihu mm. ana ce mishi pipera blues shi ma to duk wannan lokacin mace tana bukatar hutu tana bukatar goyon baya na wurin mijinta da yan uwan miji gaba ɗaya ya zama ana tare da ita ana kula da ita ana kula da bebin mm. na haihuwa na farko bata saba da haihuwa ba bata san meye wannan ba ta shiga wannan abu da muke cewa motherhood eh. kenan bata san meye za ta yi ba ya kamata a bata goyon baya a taimaka mata wurin rike yaro wato sabon rayuwar zama uwa rayuwa ne yawa mm-hmm. da wurin shayarwa da sauransu haka mm. Jama'a masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Za mu koma domin jin ci gaban tattaunawar. Likita mu koma baya ga maganar haihuwa kin ce mace tana da 'yanci ta zaɓi lokacin haihuwa da kuma yawan 'ya'yan da za ta haifa to ta wani bangare ta yaya za ta eh, wato kaddamar da haka. ya wannan yancin yake a wurin ta ya ina ne daidai yancin nata maganan yayan da za ta haifa eh. Eh, kuma wani mataki za ta iya dauka to kamar yadda muka yi magana cewa ya kamata ta dau matakin yi ma shi abokin zaman nata bayani cewa gashi gashi ga abin yadda muka fuskanci rayuwa ga abin da muke yi a mu manoma ne ko mu kaza ne ko kuma a muna makaranta da sauransu ya kamata mu ba kanmu lokaci kaza za mu fara hayayyafa to haka kuma aka fara haihuwa ta nuna mashi cewa e mace tana da matsaloli da yawa da zai iya faruwa da ita idan ta dubinci ta take haihuwa kurkusa kurkusa haka mm. especially ta fannin jini din bata gan mai da jinin da ta zubar ba ta kara samun wani cikin to wannan ya kamata tsakanin su ne masu ma'aurata din mm. ko kuma wanda take tare da shi partner dinta su ma juna uzuri ta yi mashi bayani yadda zai gane sannan su san adadin su duba yadda rayuwa yake yanzu ba wai mun ce wai yawan yaran bane yake kawo talauci da sauransu a'a yadda ma za ka tarbiyyatar da yaran da sauransu shi ma yana da wahala yanzu so su zauna su yi magana tsakanin su ne wannan idan ta mai bayani da kyau sai dai inda ya bijire ya nuna cewa a'a shi fa bai yadda ba kuma abin yanzu zai taba lafiyanta to nan kuma za ta iya kai shi gaba kamar su organizations da muka ce ko kuma likitoci ma in ta zo za a iya mishi bayani yadda zai gane bayani na fahimta kamar idan ta kawo shi wurin ta kai maganan gaba idan bai gane ba ya zo ya samu likitocin za a mishi bayanin duka illolin da zai iya samunta da shi kuma nashi shi kanshi idan tana da 'ya'ya da yawa misali ba za ta iya ta kula da mijin yadda ba tare da tazara ba mm. Mm. kuma ba za ta iya ta kula da yaron da ta haifa da ba na farkon hankalinta zai koma akan karamin ne mai mm. tasowa da kuma wannan shi ma yana kuma wancan shi ma yana abu nan sai a samu matsaloli da shi yaron da shi kuma shi kan shi mijin kuma idan aka samu matsala da yaron ya fara ciwo wuka da sauransu shi kan shi mijin ma zai samu matsala wurin kula da shi mm. saboda resources din da zai amfani da shi yayi wani abin da shi za a koma ana biyan kuɗin magani da shi to likita shi kan shi mm. mijin ma ba zai samu kulawar matar ba kulawar matar ba haka ne saboda ba za ta bashi attention ba tun daga yara kanana ba za ta juya tana kula da wani da babba ba mun yi magana akan eh, wato yancin da matan suke da shi da kuma irin yaya lafiyar ta yake tun daga lokacin wata wato tashin balagarta eh, zuwa ɗakin miji da kuma fara haihuwa kuma kin ce bayan nan ma idan sun gama haihuwa akwai cututtukan da za su iya biyo baya ta sakamakon irin abubuwan da aka zartar lokacin da ake da kuruciya hmm. sai an girma kuma mace ta samu cututtukan da a lokacin ya kamata a ce hutu take yi hmm. na tsufa sai kuma ta haɗu da wani su iftila'i na misali gida hmm. ciwon daji na mahaifa da sauransu dami eh. dami aka fi yi wa hawan kawara game da 'yancin da mace take da shi akan lafiyar jikin nata a nan arewaci eh to yawanci gaskiya a da can auren wuri shine muke fama da shi amma jama'a sun fara ganewa yanzu an dan rage to some extent yanzu abin da aka fi ma hawan kawaran shine kamar maganan haihuwa da tazara yawancin mazajen za ka ga su za su kisi understanding ba za su yadda ba ko da wurin wani zai ce shi sam sam sam ba za a yi tsarin iyali ko kuma shi samsam ya riga ya san cewa idan an yi wannan tsarin iyali wani lokaci saboda wasu matsalolin da ke zuwa da shi mm. wanda shi kuma akan nashi selfish interest din ba zai samu kusantar macen kusa kamar yadda zai idan ba ta yi ba mm. kamar a ce wanda zai kawo masu jini ya dan birkice na wasu lokaci haka to sai ka ga bijiri ya ce shi a'a shi ba za a yi ba kawai ko kuma akwai waɗanda zaka ga su dai suna son da 'ya'ya ne ko baki mai da lafiyanki ba zai ce dole dole sai an yi shi to ba a duba nata 'yancin kawai ita dai dole ta bi abin da shi yake so yawanci zaka ga mazajen za su kawo su a duba sura antenatal ciki da sauransu amma aka zo magana haihuwa za a ce a'a akwai wata gwaggwan shi wanda ita ma ai haihuwan ta goma kuma duk a gida ta yi to an fi son a zauna a gida a zauna a gida to hmm. kin ga magana haihuwa da maganan tsarin iyalin na yawanci shine har yanzu ake samun matsaloli a kansu ba a ba su yancin su wani abin kuma da yake shi ma auren haihuwan da ake samu shine idan aka kawo macen a wani mijin ya yadda e ya kawo ta an duba ta har aka kai lokacin haihuwa wato antinata kuma ya kawo ta haihuwa to amma zai kasance ko dai a wurin haihuwan shi ba zai ba zai mai da hankali a kan magunguna ba kaga ai ita neman shi ana neman wannan magani wannan magani ba za ka same shi a wurin ba duk abin da ya kama da sai taba aljihun shi mm. a wannan zama akwai matsalan poverty to amma kuma ya kamata mace idan dai ya dauke ta da mahimmanci tun tana da ciki kafin wata bakwai akan ba da shawaran ka fara saving kana tara wani abin da tunda idan abu ya bijiro za ka iya ka dauka nauyin shi wani ma za ka ga a kai an ce a'a yanzu dai macen ba za ta ma iya haihuwa ba aiki za a mata sai ya tsalle ya ce a tafa ba za a yi wannan aiki ba shi sai dai a batta ta gwada haihuwa ko kuma ya dauke ta ya je na ya je nan duk a wannan yawon da yake nan ya kauce ma wancan din kuma tana cikin wannan azabar nan za a yi ta yawo da ita har a je ma wannan matsaloli kamar su yoyon fitsari duk sai su bijiro da sauransu kaga an danne mata haƙƙinta har an samu wani ciwon sannan shi din ne idan ta samu wannan yoyon fitsari zai ce shi ba zai iya ba sai dai iyayenta su dauka nauyi so ya kamata duk a kiyaye a san cewa mace wata halitta ne na musamman da ya kamata a kula da ita. To wani kira zaki ga mata domin su ɗauki himmar da kuma azamar kula da ah, 'yancin da suke da shi na a maganar lafiyar jikinsu kiran da zama mata shine farko dai su ma san me da me da me da me suke da yanci a kan shi iyayenmu mata da mu kuma mata wanda muke kula da masu tasowa da su ma yaran da suke tasowa ya kamata kowa mu san rights din mu wato yancinmu na game da auratayya na game da eh, lokacin da ya kamata a yi aure san kuma rights din mu na game da haihuwa da kuma decision wato zartar da sanda za a haihu da kuma yawan adadin yaran da mutum yakan so ya haifa da kuma tazara tsakanin su sannan a san rights na neman lafiyar mu wato yanci da yake ta magana yanci mm, na neman lafiyar mu da suke da alaka da dukkan wayannan abubuwa da za su bijiro a rayuwar mace wato haihuwa da sauransu da kuma neman binciken wasu ciwowuka da sukan bijiro da bayan haihuwan duka ya kamata mu san su sannan kuma iyayen mata su ba mu goyon baya akan waɗannan abubuwan saboda ko da ma iyayen maza sun kawo shi su san yadda za su lallabi mazajen yadda za a yi musu bayani su gane a taimaka ma yarinya da ke tasowa kuma ya kamata kungiyoyi wanda suke da alaka da wayannan abubuwan su fito su san meye da meye abubuwan da mata ke fuskanta ta campaigns ta zuwa makarantu hmm, magana eh, gangami kala-kala su rinka yi asibitoci masu su rinka kokarin yin abubuwa kamar su ah, wannan ah, social media radio da sauransu sannan kuma gwamnati su ma akwai nasu rawan da za su taka wurin mm, tabbatar da cewa abubuwan da suka danganci lafiya din in ba ba a sa su sun zama kamar free ba su zanto dai da sauki yadda kowa zai iya same saboda yawanci maza ma da ke bijirewa kama a ce ta wurin haihuwa din rashi ne yakan sa irin wa'annan abubuwa to amma in komai ya kasance da dan sauki mm. za a iya samun shi da sauki to za a samu goyon bayan su da sauransu kuma gwamnatin ma ta sa hannu a cikin tallafin wa'annan abu madalla masu sauraron mu kafin mu karkare shirin namu ga wakiliyar mu a Ghana Hauwa Abdulkarim Young Pioneer a filin kwalamar mu tare da bakwar da ta gayyato mana. Wayo Allah Assalamu alaikum masu sauraron mu barkamu da kasancewa da ku a cikin shirin nan namu mai suna kwalama wadda ke gabatarwa cikin shirin nan na yau da gobe. Ni da zan gabatar da wannan shirin suna na Hawa Abdulkarim Yankwaniya. Yau na gayyato shahararren 'yan jarida kuma wadda ke fafutukar kare hakkin al'umma musamman mata Hajiya Hafsa Kadiri English za mu tattauna da ita mu gani yau dai mun gayyato ta ne akan abinci dai na ghana inda yau za mu duba ko za mu yi da kunu a najeriya ana cewa da kunu a nan ghana kuma sai a ce da kunu salamu alaikum barkamu da waraka wa alaiki salamu wa rahmatullahi wa barakatu to hajji hausa sai in ce ya aiki ya hidima alhamdulillah eh mutanen ghana na kiran da kunu da kunu abincin ghana ne da aka fi sani a najeriya ana cewa da kunu na ya fi shahara a nan birnin accra wannan abincin ya ake farawa ma tukuna da me ake yi wato wannan abinci da ake ce ma da kunu ya kasu kashi biyu akwai na kabilan fanti da ake cewa fanti da kunu sannan kuma akwai na ankarawa waɗanda su mazauna ankara na akra ake ce masa da kunu amma a cikin yaren su ana ce mai komi komi eh, shi ne da kunun da yafi shahara a duniya kwarai kuwa gan komi shine da kunu da mu muka sani musamman ma mazauna ankara kuma idan kin je ina ji najeriya yau da gobe saboda yanda yan gane ke ciki su ma suna yin da kunu suna sai da jama'an najeriya to wato shi da kunun nan yanda ake yin sa ki samu matsaranki busasshiya masara busassa da ake tuwo da shi kamar misalin in kwano ɗaya ne mutum zai iya siya ka je ka jika za ki jika shi kwana biyu to idan kika je kika jika kwana biyu na ukun ana surfewa ko ba surfewa a ba surfawa ba surfewa haka ake jikawa idan kika jika kamar misalin kwana biyu she ki tsani kuma kila da za ki jika na akwai da ti a kai kin ga saboda totun masara da abubuwan nan sai ki yaɗa wa'annan dattin da ke kai ki zub da shi idan kika zubar sai ki zubar da ruwan ki sake wankewa saboda datti sannan ki tsame idan kin tsame sai ki kai manika a nika miki to akwai masu masu nika gari akwai wanda kuma za su yi nika she su nika shi kamar kamu amma nikan garan ya to da zaran kin zo gida sheki dan kwaba shi da ruwa kada yi ruwa da yawa ki dan kwaba da ruwa sheki rufe to da ke rufe kaman kashi gari haka ya dan yi tsami in yayi tsami sheki ɗibi kaɗan cikin wannan da kika kwaba sheki sa ruwa ki ya mutsa shi ki yi shi ruwa ruwa dan kaɗan haka sai ki ɗora a wuta za ki saka cikin tukunya ne ki ɗora a wuta ki tuka ki sa gishiri ki tuka shi ki tuka kaman ya kusa nuna za ki tuka shi kaman tuwo eh kaman tuwo kaman yanda ake tuka tuwo za ki tuka shi idan kin ga ya dauko nuna sashe ki sauke kasa kada ki bari ya nuna da sosai mm, kada ki bari ya nuna sosai to idan kin dauko kika uh, ki ki kwashi ki sa cikin babban langa ki bari ya dan sha iska idan ya sha iska she ki dibi ɗanyen wannan garin masaran nan da aka ne ko wanda shi wannan kika ɗiba kika tuka sai ki ɗibo wani ki haɗa cikin dafaffe ki ta mutsawa amma kada ki bari shi kuma ɗanyen ya fi nunannen yawa daidai wa da haka ki yamutsa su idan kika yamutsa kika haɗa shi ya kwaɓu da kyau to akwai ganyen masara da shi 'yan garin nan ake sakawa wannan shi a ɗan murmuɗa shi a ɗan yi shi bol bol haka shi a saka cikin ganyen a ɗan rufe a saka shi mhm. akwai yanda ake yin sa ake murmula shi to amma idan ba baki da ganyen akwai ledan nan da ake yin su alala ana ɗaure tuwo da shi zaki iya idan kin kin yi shi kamar tuwo tuwo haka ball din nan sheki saka eh aka nan ne sheki saka shi a cikin leda sheki ɗaure to tukunyan da zaki ɗora shi a ciki kin samu shi ganyen masara ki jera a cikin tukunyan kasa in baki samu ganyen masara ba in sun ma ne napkin haka mai ɗan sha'awa sheki sa cikin tukunyan to idan kin sa cikin tukunyan sai ki sa wannan ya sunan shi a da kunan da kika dundunkulen eh, sai ki saka ciki ki sa ruwa ki rufe yana daukan lokaci gaskiya sannan ya nuna da ma zaran ya dau nunan kina jin kanshin shi wato shi kenan wannan dukunu kuma shi dukunun nan ana iya ci shi da miya ko wace miya ainihin ainihin da kunu wani miya ne ake ci aka fi cin da kunu da shi to su hankarawan akwai barkono da suke nikawa da ki samu a tarugunki ne ne albasanki da tumatir daki markada akwai wani abin da ake nika da shi a nan garin ghana kin gani wato ayuwa da muka fi amfani da shi eh wato muna ce masa a sanka daki gan shi kaman kasa aka yi da shi ko kuma dusin nika na da na'am nika shi barkono a tarugun ja sannan ki nika albasa ki hada da tumatirin ki nika to idan kin nika duka sheki zo ki sa dan magi da dan gishiri saboda daɗinsa sannan shi kuma wannan da kunun ana ci da kifi mhm. kifi soyayya zaki ya kici da shi amma an kara wanda kansu suna da kifi daban-daban da suke akwai wani suna ce mai akulo eh wato kifin suna tafasawa ne da gishiri da ɗan albasa su dan dumama shi cikin ruwa haka idan ya da da shi suke ci ko kuma idan kin samu kifin ki soyayye wanda zaki kina ci da shi shi kifin ya ake daukowa ma a soya da sauransu to kifi dai kin san kala kala-kala ne a muna da kifi kama ama wanda a najeriya suna ce masa kwalla muna da amani muna da kifi daban-daban suka cassava fish da wane ne akwai kifin da daki sai dole shekin kankare bayansa saboda fatan da ke bakayyan da ke bayansa da fata sai ki kankare shi gaba da baya idan kin kankare kuma a cire dattin da ke wuya eh makogoro to idan kin cire wannan dattin da ke cikin makogoro kika cire jinin da komi dai kika wanke da farko saboda karnin kifi kya iya ki samu lemun tsami sai ki yanka shi biyu ruwan raba lemun tsami ne. Eh, ki raba shi biyu idan kin raba sai ki matse ruwan lemun cikin ruwan kifin kifin da ke ciki saboda karnin da kin matse kika wanke kifin sai ki cire kifin kuma a cikin wannan ruwa ki samu ki sake ɗaurayewa kin gane sannan ki zo ki sa cikin mataci ki hada da dan gishirinki da watakila dan cittanki da tafannuwa saboda kara abin nan to idan kika haɗe zaki hada ki ya musa kifin da eh, shi zaki zaki hada ne ki ya musa saboda sinadaran su shiga jikin kifin to idan kin haka sai ki bar shi kaɗan zaki zo ki dora man ki a wuta idan ya dau zafi wasu in suna gasa kifin suna sa fulawa kin gani zaki iya sa dan fulawan ki jikin kifin sannan ki saka a cikin mai wasu kuma kamar irin su masu sayar da dakunan nan ba su saka fulawa fulawa akwai kifi kanana kanana kamar irin amanin nan da na ce da sauran kifi kifin shi suna da diba ne haka she su sa cikin man su soya kuma yana kyau to da shi ake ci da kunu dai ana iya sarrafa shi daban-daban a ci shi daban-daban akwai wasu ma cikin wannan tankon da na nuna suna iya siyan faya pie su yanyanka su zuba a ciki su ci masha Allah to idan za a jera da kunun kenan idan ka dauko da kunun ka ka ajiye mm. sai ka dan dibo dan nan ka tankwa kenan ka ajiye mm. sai ka dora dan kifin ka idan kana so ma sai ka dan yanyanka faya ka ajiye an save kenan kwarai kuwa kwarai kuwa an save kenan za a iya ajiye maka ka ci kin gani in kuma da miya ne miyan kubewa ne miyan kuka ne ayoyo ne miyan kwakwa ne miyan gyada ne shi wannan da kuno zaka iya ci da shi miyan da ka gan kai ya maka a ranka zaka ka ci da kwarai kuwa miyan da ya kwantar maka da hankali kace yau zan ci da kunu da miya kaza kawai sai ki ci ba sai dai da tankwan ba amma asalin su an karawan da wannan tankwa ake ce masa tankwa suna ce mai shito sannan shi shiton ma akwai soyayye baki kenan sannan akwai shi danya kuma da ake ina jin sabon sati za mu yi batun shiton na insha Allah mu gani yadda shiton kuma ake yin sa saboda na san eh, yadda ake yin shiton kuma zai dan dau lokaci anan za mu kawo karshe karshen shirin kwalama wani hawa abdulkarim yankwani na gabatar babbar bakuwa mu ita ce hajiya hafsa kadiri english To masu sauraro a nan muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci a madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Julie Lazarus Gresham da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake cewa ku huta lafiya.